Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sana rana. Zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako. sai kuma shirin gida-gidan iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan janairun shekara ta 2020 wanda ya daidai da 4 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kwakwan san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan janairun shekara ta 1915 aka kulla wata yarjejeniya tsakanin kasashe uku wato rasha ingila da kuma faransa manufar kulla wannan yarjejeniya dai ita ce yin aiki tare da mayar da jamus da kuma austria manyan abokan gaba bayan kulla wannan yarjejeniya kasashen uku sun fadawa mashigar ruwa wadda ta hada tekun mediterranean da kuma black sea wadda kuma ita ce kadai hanyar ta hada rasha da sauran kawayen nata a yankin masu saurari ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau sheikh ismail rehani ya rasu an haifi Sheikh Ismail Rehani a shekara ta 1921 a garin Kurdistan da ke kusa da garin Sanadaj a cikin kasar Iran. Bayan kammala karatu ya shiga karantarwa a makarantun sakandare da ke yankin Sanadaj. shek Ismail ya kware a harshen Farisanci da kuma Larabci. Wani abu mai matukar muhimmanci a cikin ayyukan da shek Ismail ya aiwatar shine ya rubuta dukkanin littattafai na karatu na addini waɗanda ɗaliban makarantu na sakandare na ahal sanna ke amfani da su a faɗin ƙasar iran Sheikh Ismail ya rasu a birnin Tehran bayan wata rashin lafiya yana da shekaru 68 a duniya. Da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru shida suka gabata a rana irin ta yau, Abbas Mushfik Kashani, shahararren marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Iran ya rasu. An haifi Abbas a garin Kashan wanda yake tsakiyar ƙasar Iran ya kammala karatun firamare da sakandare a garin nakashan bayan kuma ya yi karatu a mataki na digirin farko a jami'ar birnin tehran abbas ya shahara da waƙoƙi da yake rubutawa yana kuma rera su a cikin harshen farisanci na tsawon shekaru da dama waƙoƙinsa dai ya rubuta su ne a bangarori daban-daban waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ta zamantakewa hakanan kuma sun kasance masu faɗakarwa da ilmantarwa ga jama'a sannan kuma suna da karɓuwa matuƙa a wajen jama'a abbas ya rasu a shekara ta 2015 sakamakon kamuwa da rashin lafiya wadda ta shafi ciwon zuciya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana (a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. ana zaman ɗarɗar a birnin washington na amurka gabanin rantsar da zababben shugaban ƙasar joe biden ƙasashen iran da ghana na tattaunawa a wani mataki na bunƙasa harkokin noma a tsakaninsu majalisar wakilai a najeriya ta buƙaci gwamnati ta dakatar da buɗe makarantu a wannan litinin to yanzu ga cikakkun labaran rahotanni daga amurka na cewa ana zaman ɗaɗar a washington gabanin bikin rantsar da zababben shugaban ƙasar joe biden a ranar 20 ga watan nan ko a makon jiya hukumar binciken mai laifuka ta kasar fbi ta bankaɗo wani shirin da gungun masu zafin ra'ayin goyon bayan shugaban kasar mai barin gado donald trump ke yi na kokarin tayar da hargitsi ta hanyar zanga-zanga kafin rantsar da sabon shugaba joe biden wani abu da tayar da hankali kuma shine yadda jami'an tsaron kasar suka kame wani mutum dauke da tarin makamai da albarusai yayin da yake kokarin wuce wani wurin bincike a birnin washington a gaba da zauren majalisar dattijan kasar inda ake sa ran rantsar da zababben shugaban kasar a ranar laraba yanzu haka dai hukumomin tsaro sun tsaurara matakan tsaro a daukacin amurka ciki har da birnin washington a wani al'amari da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin kasar kasashen iran da ghana na tattaunawa a wani mataki na bunkasa harkokin noma a su wannan bayanin ya fito ne bayan wani taro da jami'an kasashen biyu suka yi a makon da ya gabata a birnin accra na kasar ghana karamin ministan harkokin noma na iran shahrok sharaji Shi ne jagoranci tawagar iran a taron tare da jami'an ma'aikatar harkokin wajen kasar ghana yayin taron kasashen biyu sun zida da mahimmancin karfafa alakar da ke tsakanin su a bangaren noma ciki har da musara fasaha a bangaren da kasashen afirka an kesa harkokin kasuwanci tsakanin iran da afirka ya kai tan sittin a tsakanin watan maris zuwa oktoba na bara wanda ya kai na dala kimanin miliyan tamanin. Ghana kuma ita ce kasar Afirka ta farko da ke yi odan haja daga Iran wanda yake kaiwa har na dala miliyan 52.8. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Kwamitin Majalisar Wakilai kan harkar ilimi a Najeriya ya bukaci gwamnatin tarayya da ta dakatar da buɗe makarantu. A ranar Litinin ɗin ce dai aka so buɗe makarantu a faɗin nigeria. sai dai a cewar kwamitin bude makarantun a halin yanzu zai kawo babban nakaso ga yaki da annobar cutar corona shugaban kwamitin julius inyahombere ya ce gwamnati ba ta tuntubi majalisar ba kafin samar da ranar bude makarantu don haka majalisar ta buƙaci gwamnatin da ta dakatar da batun komawar ɗaliban makarantu har zuwa nan da watanni uku masu zuwa to sai dai an samu rarrabuwar kai game da batun bude makarantun a majalisar wakilan ko baya ga hakan wasu jihohi a kasar irin su kaduna da edo sun ce ba su amince da buɗe makarantun ba a halin yanzu a ranar alhamis da ta gabata ne ma'aikatar ilimi ta tarayya ta sanar cewa gwamnatin kasar ta amince a koma makarantu ranar 18 ga watan janairu kamar yadda aka tsara tun da farko a baya bayan nan dai alkaluman sabbin masu kamuwa da cutar corona na daɗa karuwa a najeriya inda ko a cikin sa'o'i 24 da suka gabata mutum 444 ne suka kamu da cutar a cewar hukumar dakile yaduwar cutuka ta kasar ncdc to nan kuma wasu bayanai da aka fitar sun nuna cewa kafofin watsa labaran kasashen yamma sun yi gum mutuwar wasu mutane da aka wa allurar kafan cutar covid-19 ta pfizer a ranar 14 ga wata wasu tsofaffi ashirin 23 'yan kasar norway sun mutu bayan an yi musu allurar kafin cutar covid-19 da kamfanin pfizer na amurka ya hada kuma hukumar binciken magunguna ta kasar ta gaskata cewa tsofaffi uku daga cikinsu sun mutu ne sakamakon illar allurar rigakafin ta covid-19 da aka yi masu ya zuwa yanzu gaba ɗaya akwai mutane dubu da aka yi wa allurar rigakafin cutar covid-19 a kasar norway kuma cikin su mutane ashirin da uku sun rasa rayukansu bayan an yi musu allurar a sa'i ɗaya kuma akwai 'yan ƙasar jamus goma da suka mutu bayan karbar allurar rigakafin ta covid-19 da kamfanin na pfizer ya samar yayin da mutum ɗaya a ƙasar faransa ya mutu amma abin mamaki a cewa bayanan shine dukkan kafofin watsa labarai na kasashen yamma sun yi shiru kan wannan batu dangane da wannan dan majalisar dokokin kasar rasha zuraklov ya bayyana cewa wannan shine mugun sakamako da yaƙi kasuwanci tsakanin kamfanonin haɗa magunguna na kasashen yamma ya haddasa inda ya ce waɗannan kasashe suna gwaji kan mutane ta hanyar yi musu allurar kafin cutar covid-19 to labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a daskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na labarin wasannin mako. Labaran wasanni. jama'a masu saurare assalamu alaikum matasa da sauran masu shawar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da su shafi ashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu saurare sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla suka bari fara da nahiyar Afirka inda za mu leƙa Najeriya. Ƙungiyar masu ɗaga nauyi ta Najeriya za ta halarci wasannin ɗaga nauyi na zakarun nahiyar Afirka da za a yi a tsibirin Mauritius wanda ake sa ran fara daga ranar 1 ga watan Afrilu zuwa takwas ga watan na Afrilu na wannan shekara da muke ciki ta 2021. Daratan ƙungiyar masu ɗaga nauyi ta Najeriya Christopher Wade ya bayyana cewa tun a shirya ta gabata 'yan wasan suka fara motsa jiki domin tarbar wannan gasa kuma babban su shine ɗauko lambar yabo kuma muna fatan samun wataccen maki da zai bamu dama a dama da wasannin olympics da za a yi a nan gaba daga ƙarshe yana cewa akwai masu daga nauyi mata guda shida da kuma maza guda biyu da ake sa ran za su kaci najeriya a wannan gasa da za a yi na zakarun nahiyar afirka da ƙarshe dai kungiyar kwallon kafa ta golden eagle ta nigeria ta yan kasa shekaru goma sha bakwai ta isa final wato matakin ƙarshe kenan a gasar kwallon kafa cin kofin ƙasashen yammacin afirka da ake bugawa a birnin lome na ƙasar togo bayan ta lallasa ƙasar burkina faso da ci ɗaya ban haushi inda ɗan wasan nigeria mai suna marshal emmanuel papo ya ci mata ƙwallo ɗaya da misalin minti saba'in da bakwai da fara wasan duk wanda ya yi nasarar zuwa wasan ƙarshe wato final to kai tsaye ya yanki tikitin shiga gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka ta yan kasar shekaru goma sha bakwai kenan da za a yi a kasar morocco idan da rai da lafiya Umar Yunus ya yi mana karin bayani game da yadda to al'ummar Najeriya so ɗauki wannan nasara da ƙungiyar ta Golden Eaglet ta samu. ta tsallake rijiya da baya ne domin gaskiya ba zan iya cewa ba kokarin ta bane ya kai ta wannan matsayi da maki ne kawai ta samu ta tsallaka daga matakin rukuni kaga ko inda da maki da ta samu ta tsallaka har ta kai wasan kusan na karshe ta doke burkina faso da shi ya da nema ta kai wasan karshe zan yi cewa gaskiya ba kokarin yan wasan ba sun yi sa'a ne dai amma kuma inda sun samu sun samu kansu a wasan karshe wanda za su buga da cote d'ivoire wato kasar da ta doke su a wasan farko na rukunin da suka fito wato rukunin ba wato ita kuma ta doke nijar a wasan kusan na karshe ta kai wasan karshen kenan to ba mamaki yanzu za su iya gano lagon ita cote d'ivoire din inda sun buga wasan wasa a wannan gasar kuma cote d'ivoire ta yi galaba a kan su za su iya gano lagon su wani abin da zai iya sawa su yi galaba a kan cote d'ivoire wannan karan tawagar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ta nahiyar afirka kafa ta kaice ta zai kasa kamaru a jajibarin fara gasar kwallon kafa cin kofin zakaran nahiyar afirka inda ta gana da shugaban kasar ta kamaru paul biya tawagar da ta kunshi shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar afirka caf constant umari da na fifa gani fantino da kuma fitaccen dan wasan kwallon kafa na kasar wato kamaru din samuel eto sun tattauna da mahukuntan kasar kamar mutuwa musamman ma na batun daukan matakai na kare kai da kamuwa da cutar coronavirus a lokacin da wannan gasa Saji Umar da yake ranar Asabar ta gabata ne aka bude gasar kwacin kofin zakaran kasashen nahiyar Afirka a kasar Kamaru. Shin kowanne tasiri kake ganin cutar COVID-19 za ta yi wajen rage karsashi da wannan gasa za ta yi ganin cewa an sanya ka'idoji da dokoki na musamman domin dakile cutar corona virus sai ka da baki ya ce. gaskiya zai tasiri domin wasu wasannin ma ana buga su ba tare da yan kallo ba to kaga ko shi dan kallo yana da matukar tasiri wajen wajen karawa masu buga kwallo azama sosai su dinga musu wato duka su suna yi musu wasu abubuwa da zai sa su karfin gwiwa ci gaba da wasa yadda ya kamata idan aka ce babu yan kallo ko kuma yan kallon kaɗan ne za ka ga ba za a samu abin da ake so ba sannan kuma matakai da ake ɗauka game da takaita yaduwar wannan cuta ta covid-19 shi ma abu ne wanda ba a saba da shi ba kuma ya shafi kwallon kafa sosai sosai saboda haka ba dole ba ne gaskiya a ce batun covid-19 bai tasiri sosai a wannan gasa da aka fara ba yanzu kuma bari da zango a yankin asiya kuma zama fara da kasar iran kuma za ku ji cewa hussein ɗayibi ɗan wasan ƙwallon dandamali na kasar iran ya shiga cikin jerin fitattu goma na 'yan wasan dandamali na duniya na wannan shekara ta gabata ta ashirin. mai horar kungiyar kwallon hannu da ake yi a zaune farid sahibi ya faɗi a wata ranawa da ya yi da manema labarai cewa bayan kwashe shekara guda curu suna hutu da ƙarshe dai a ba da izinin 'yan wasan su koma sansanin horaswa don fara shirye-shirye bisa kula da dokoki da na kare kai da kamuwa da cutar coronavirus kuma ana sa ran 'yan wasan za su cewa ƙasar su kitse a wuta A wasan olympics da ake ta shirye-shiryen farawa a nan gaba bari kuma mu kawo muku irin wasan da za a buga a yau a kasar iran na gasar kwallon kafa cin kofin premier inda a yau din nan za a kece reni tsakanin istiklal da tarakto sazi sai kuma fasfolis ta kece reni da folad taurin mu karkare shirin da nahiyar turai inda za ku ji cewa a gasar premier league ta ingila kuma a yau litinin za a bugawa ta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kuma newcastle united sai kuma gobe talata an allah kai mu a kara tsakanin west ham united sai kuma west bromwich ita kuwa chelsea za ta kai shiri ne da rasita city idan muka leƙa gasar La Liga kuwa ta ƙasar Spain za mu ga cewa akwai wasan da za a buga a gobe talata idan mai duka ya kai mu inda za a kara tsakanin Valladolid da Ilice sai kuma Cadiz ta kara da Levante to ma saurare ganin lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki za mu janin za mu shirin a nan sai a biyo ma wani makon domin jin mu ɗauki da su sabbin labaran amma kafin na mu don wanda ku ji mun musamman Umar Yunus zai taimaka mana a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa take nan birnin Tehran. Shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen iraniyawa Kiɗe-kiɗen iraniyawa Kiɗe-kiɗen kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani irani yanzu kuma sai ku saurari muhammad hussein fiyo nafar kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani چادرت را بتکان سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم gira kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kide-kiden irani kiden irani To da hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. Rahotanni daga Amurka na cewa ana zaman ɗaɗar a Washington gabanin bikin rantsar da zababben shugaban ƙasar Joe Biden a ranar 20 ga watan nan. Ko a makon jiya hukumar binciken mai laifuka ta ƙasar FBI ta bankaɗo wani shirin da gungun masu zafin ra'ayin goyon bayan shugaban kasar mai barin gado Donald Trump ke yi. Na kokarin tayar da hargitsi ta hanyar zanga-zanga kafin rantsar da sabon shugaba Joe Biden. kasashen iran da ghana na tattaunawa a wani mataki na bunƙasa harkokin noma a tsakaninsu wannan bayanin ya fito ne bayan wani taro da jami'an kasashen biyu suka yi a makon da ya gabata a birnin accra na kasar ghana to da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku mai lafiya